الحمد لله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا والصلاة والسلام على رسوله الذي جاء بالوحي سنة وقرآنا وعلى آله وأصحابه أكرم بهم أولي أولي الإحسان واتباع السنة وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون هو ما سأل بركة القرآن وللإبتاكي هي الله سبحانه وتعالى يتوقد شيء wanda bai bar komai ba ya tattaro komai duk abin da ake bukata akwai a cikinsa ya za mu rayu a duniya ya za mu zamantakewa za mu bauta wa Allah sannan ya za mu kukuta mu koma ga Allah mu zauna lafiya a lahira yan uwa masu albarka malaman mu suna tattaunawa akan fifikon su wurin tabbas na tsota sun zo sun fifita wasu surori akan wasu kamar yadda suka fifita wasu ayoyi akan wasu ayoyi daga cikin surori waɗanda suke masu fifiku a cikin alkur'ani akwai surorin da ake ce musu surori masu ba da tsayi guda biyu suwatul falaki da suwatul nan ana haɗawa da suwatu al-ikhlas kul huwa Allahu ahad sai su zama su uku ana ce musu surori masu ba da tsayi al waɗannan surori musulmi Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya zaɓe su ya rufe alƙur'ani da su su zama su ne surorin ƙarshe daga ikhlas sai falastina ɗaya ayoyi hudu ɗaya ayoyi biyar ɗaya ayoyi shida haka Allah ya tsara surar da za mu batu a kanta a takaice kwarai ita ce suratul falaq wato ta tsakiyar fikiya al-imam muslim ya fitar da hadisi حديث عقبة بن عامر الجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسير يا عامر شمك قولت آيوي با نيجي بك كما رسول أن يا سو كدر أكل لتاب لتا القرآن لنهي سوني قل أعوذ برب الفلق نقول أعوذ برب الناس وأن سوري بدابي بسورة الإخلاص annan sallallahu alaihi Sallam ya nuna mana falalarsu daga cikin falalarsu da ya nuna mana umurtarmu da karanta su a bayan kowace sallar farilla sallar asubahi a karanta su uku sallar azahar da la'adar, a karanta so ɗaiɗai sallar magariba a sake karantawa so uku sallar isha'i so ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da ya wata sallah ta farilla sai ya karanta waɗannan surori masu albarka na biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna darajar su duk lokacin da zai kwanta bacci yana karanta su duka uku muhaddasu wa ikhlas wato kun huwa yana karanta su kuma ya shafa jikinsa da su so uku na uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rika karanta su duk lokacin da bai da lafiya mana isha matarsa radiyallahu anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam in bai da lafiya yana karanta kulhu da falaki da nazi, sai ya rika shafawa a jikinsa lokacin da jikinsa ya tsananta sai in kama hannuwansa guda biyu sai in karanta masa sai in tofa sai in shafa masa a jikinsa da hannuwansa masu albarka waɗannan tsohori Allah subhanahu ta'ala ya saukar da su wasu malamai suna cewa a Madina aka saukar da su wasu kuma suka ce an saukar da su a Makka wasu malamai magana su ta fi inganci suka ce suna cikin surorin da ake cewa ma ta karrama zulu. surorin da an saukar da su kuma aka sake saukar da su a bisa wata munasaba domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi sallama, lokacin da aka masa sihiri ciwo ya kama shi an sake saukan masa da waɗannan suri kuma su annan sallallahu alaihi wa sallam ya karantawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya warkar da shi ya kubuta daga wancan shan yan uwa masu albarka Allah ta'ala ya sanya wannan sura su suratul falak ta kasance kamar yadda muka ambata mai ayoyi guda biyar Allah ta'ala yana cewa kace ina neman tsari daga ubangijin tafiya malaman tafsiri sun tattauna ne ake nufi da alfalak amma magana da tafi inganci alfalak ana nufin safiya kamar yadda a wata aya Allah subhanahu wata'ala yake faɗin kansa yace shine wanda ya kaga safiya sai ya amfani da lafazin falik shi kuma nan an ce falak sannan na Aisha a hadisin Bukhari tana ba da labarin lokacin da aka fara wa annabi sallama wahayi ta ce farkon abin da aka fara wa manzo Allah sama wahayi shine mafarki na gaskiya in ya kwanta bacci sai ya rika ganin mafarki kamar tafiya ta yi ya rika ganin haske sai sai amfani da falak ashe falak na nufin tafiya. Allah ta'ala ya ce ka cin ina neman tsari daga ubangijin tafiya. malamai suka ce wannan ayar ta kunshi isti'ada neman tsari shi yasa aka kira surorin al-mu'awwidat ko al muawwidata falaki da nasi ke saboda tsari da ake nema a cikinsu kuma mai ba da tsarin nan shine Allah shi yasa isti'ada tana nufin fakewa da komawa da makalkalewa Allah subhanahu wa ta'ala domin ya ba da kariya daga duk sharrin da ake jin tsoro ko kuma sababin sharrin ko kuma abin da sharrin zai haifa sai malamai suka ce wannan isti'adar aiki ne na akida ɗaya daga cikin nau'ukan tauhidi ne ita akwai neman taimako akwai neman agaji akwai dogaro ga Allah akwai neman ɗari daga Allah to wannan neman ɗari ce tana da rukunna guda uku rukuni na farko shine waye zai yi isti'aza waye yake neman tsari a nan dukkan wani mai imani farko annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ba umarni ya ce ka ina neman tsari daga ubangijin safiya sai ya zama an samu mai neman tsaye shi ne musulmi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne dukkan mai karatun alkur'ani shi ne dukkan wanda ya imani da Allah ana sanya ya nemi tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala hukuni na biyu shi ne wanda ake neman tsari daga gare shi daga shi shi zai ba da tsari shi ne Allah ubangijin tsari wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana shine mai bada tsayi shine mai bada kariya shi yake tsare bayansa ya kula da su kuma ya umarce mu cewa mu nemi tsari daga wajensa in za a yi karatun alkur'ani a nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kariya daga shaitan wanda yake je hakki a wani wajen Allah subhanahu wa ta'ala ce lokacin da shaitan ya fuske ka to ka nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala a wani wurin Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka ce ina neman tsari daga Allah ya tsare ni daga saututtukan shaitan hamada ko fuzdan shaitan sannan ya Allah ka bani tsari ka tsare ni daga sharrin halartuwar shaitani ɗan uwa masu albarka wannan ayar ta kunshi waɗannan rukunan guda biyu al-musta'izu da al-musta'adu bihi ne neman tsari da kuma mai ba da tsarin wanda ake neman tsari daga wajensa sai rukuni na uku shine al-musta'adu ne ne ake son a tsari me mutum yake fatan Allah ya ba shi tsari kai ya cutar da shi kai ya same shi Allah subhanahu wata'ala ya ce min shari ma khalaqa Allah maɗaukacin sarki ya umarni cewa ka ce wanda za a nemi tsarin sharrin sa shine duk sharrin abinda Allah ya halitta kai kanka kana da sharri akan kanka ni kaina ina da sharri akan kaina sannan akwai sharrora da halittu suke da su abinda ake ce wa sharri shine duk abin da zai haifar maka da damuwa ko a duniya ko a lahira sunan sa sharri duk abin da zai haifar maka da damuwa ya duk zama maka rayuwa to shine ake ce masa sharri kamar yadda alheri ake nufin duk abin da zai jawo maka daɗi da farin ciki da sakamako mai kyau shi kuma shi ake cewa alhaini wannan ayar ta nuna dukkan halittun Allah ba su kukuta daga wani sharri wani abin da za su iya maka ya zama sanadiyar cuta a gare ka dukkan halittun Allah da waɗanda muke gani da waɗanda ba mu gani zai iya yiwuwa wani aikin su a cikin kaddarawa Allah da ikonsa ya zama sanadiyar sharri ga mutum shi sa malamai suka ce wannan ayar ta kunshi dukkan wani sharri kake neman Allah ya tsare ka daga shi kamar yadda ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharrin dukkan wani mai sharri da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda kake gani da wanda ba ka gani da wanda kake tsammanin sharri ne da wanda ba ma ka tsammanin sharri ne shine min sharri ba halaka sai Allah ta'ala ke ce min sharri ghasiqin idza waqab ghasiq malamai suka ce shine dare sun faɗi wasu ma'anunan wasu suka ce wata idan ya kisfe أما فسر تسبب تجعل ومن شر من شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقف أي ومن شر الليل إذا أظلم إذا دريده lokacin da dare ya duhu lokacin shaidanu suka fi suka fi watayawa shayatun insi wal jin shaidanun mutane da aljanu a lokacin barayi da yan fashi da masu satar mutane suka fi bayyana su wannan lokacin hudun suke nan lokacin jakadancin suke nan lokacin cin kasuwar suke nan lokacin hada-hadar suke a cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala sai fi a nemi tsaye Allah a hikimarsa ya sanya dare tunda ya zama shine matattarar sharura sai aka sa dan adam aka ce ya zauna ya huta ja'alna al-layla libata aka sanya shi ya zama sakira so tari ba a ganin wata halitta in bata zama muguwa ba da daddare musamman in ya tsada ya kai ta da kaininsa to sai Allah ta'ala ya ce a nemi tsari daga sharrinsa akwai sharrura da daddare wannan malamai suka ce shi ke bi wa wancan a ganewa domin kowa na tsantar kansa a cikin dare can an ce sharrin duk abin da Allah ya halitta nan kuma sai aka ce sharrin dare idan ya zo sharrora suna sauka da ikon Allah a dare sai aka ce ka nemi tsayi ka nemi tsayi Allah ya tsaye ke daga sharrin dare idan ya tsanan duhun sai ya tsananta shi ne abin da ake neman tsayi daga sharrinsa na biyu sai na uku Allah ta'ala ya ce wa min sharri ta fil uqad da kuma sharrin mata masu tufi a cikin kulle-kulle malaman tafsirin suka ce hunna sawahil su ne masu tsari su ne matsafa a tarihin duniya an fi amfani da mata wajen yin tsari an fi amfani da su a wajen yin tsari a kiri sihiri an fi amfani da su sihiri gaskiya ne yana afkuwa da ikon allah in allah ya ga dama shi ya abu Allah shi ya halicce shi kuma ya kaddara ya zama ciwo jarabawa da halittu sai aka ce a nemi shirin a nemi tsayi daga shirin masu yin tsayi a nemi tsayi daga shirin tarihin sihiri yana da fadi a cikin alkur'ani kuma Allah ya mana gargadi da masu yin kuma ya kafirta masu ya kafirta su cewa kafari suke sun sotun bakar aya mai tsawo Allah subhanahu wa ta'ala yi bayani kan su ba kafara Sulaiman walakin da shaqila kada bu yu'allimuna an-nas kuma malaman musulunci suka yi ijma'i ce wanda ya bauɗe a cikin malamai akan cewa koyon sihiri haramun aiki da shi kuma kafirci koyon haramun ne idan kuma mutum har ya koya yayi to ya zama kafiri ya kusa musulunci wanda ka ba matsala ba ce mai sauki sahabbai kusan sun yi ijma'i akan cewa wanda aka kama shi yana sihiri matsashi hukuncinsa shine kacewa haddu sahiri qatlun bisayf fille maka wuyansa ma babu al'ummar da za ta zauna lafiya masu sihiri matsafa su zama su suke zagayawa a cikinta su ake hulɗa da su gwamnati ta yadda da su shugabanni su yadda da su suna jin a hannunsu mulkin su yake sauran mutane su rika bibiyar su suna ɗaukar su a matsayin su ne masu ba su su ne masu ce musu kuyi kuyi su ne masu hana su su hadu dan kasuwa ya ji a ransa kasuwancinsa ba zai tabbata ba sai da masu tsari sai da masu ihi sai da bokaye ba al'ummar da take samun ci gaba in ka ba sharuran da suke faruwa a duniya musamman irin kasashenmu to za ka samu cikin manya-manyan sharura shirin sihiri dan siyasa yana jin bai ci ba ba zai ci ba sai ya yi hudu da masu sihiri ƙaramin mukami kansila har zuwa shugaban ƙasa kowa na ji a ransa su suke ba da mulki nawa ne ayyafi nawa ne an ji labari a ƙasa kaza akwai wanda yake tafiya a saman ruwa akwai wanda yake tafiya a saman iska akwai wanda duk bukatar ka kawai da ka zo zai faɗa ya ce aika za ka zo da shi to a je wajen shi asali mata haka ƙwar'ani ya annabtata masu toki a cikin kulle-kulle suna cinye na hudu shine wani sharri hasidin idan hasa sharrin mai hasada idan ya hasada hasada ita ce mutum ya fatan ni'imar da Allah yi wa wani tafi ko kuma ni'imar da ake tsammani za ta samu wani kada same shi shi ne hasada shi wuni an tambayi shaikul islam ibn taymiyyah rahimahullah mummuni zai iya ya yake kwarai zai iya yi ba ga ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam can ba mummune ne wasu ma malaman tafsiri cewa suke annabawa ba ba annabawa bane halin ya nuna ba annaba ba ne annaba ba sa shayar ba sa niyyar kashe mutum ba su fatar da mutum amma masu imani ne ba su fita daga cikin imani ba amma ga su sun yi hattada suka ce lallai yusufu da ɗan uwansu mun fahimci cewa babanmu ya fi son su ba ƙarfe suka ce a kashe yusuf ko a jefar da shi a bayan gari daga baya sai baban ku ya dawo ya zama ku kaɗai kuke yake suna hassada hassada da ta halatta ita ce ka ga wani malami mai aiki da iliminsa Allah ba shi ilimi da yawa sai yi burin kai ma Allah maɗaukakin zaki ya baka ko ka ga wani ne dukiya Allah ba shi dukiya mai yawa kuma ya taimake shi yana amfani da ita a cikin aikin alkhairi shine giffa hassada da ta halatta yan uwa masu albarka malamai sun ambaci musamman na ƙarshen nan sun ambaci wasu sabubba waɗanda suke taimakawa mutum ya kufuta daga sharrin mai hassada abu na farko shine abu na farko shine neman tsari daga sa, kamar yadda wannan ayar ta faɗa min sharri hasidin إذا حسد hadisai sun zo da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga sharrin mai hassada mai eh, hasada ba abin da ba zai iya yi ba duka waɗancan ababen da aka lissafa na sharri to mai hasada ya shiga ciki ya shiga cikin mai sharri ma halaka ya shiga cikin sharrin gasikin izawa kaba ya shiga cikin sharrin annafatar tiluka mai hasada zai iya sihiri domin ya fitar da wanda yake wa hasada mugu ne a cikin al'umma bala'i ne a cikin al'umma to abu na farko ka nemi tsari daga sharri abu na biyu shine ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da al'amarin ka zuwa ga Allah cewa ba wanda ya yake cutar da kai in ba Allah madaukakin sarki ya kaddara ba duk yadda mai hassada ne maka hassada? ba zai cutar da kai ba sai idan Allah ya ga dama a babin jarabawa a gwada ka a ga yadda za ka yi abu na biyu na uku shine tsara dokokin Allah in ka tsara dokokin Allah Allah subhanahu ta'ala zai tsare ka daga sharrin mahassada za su yi Allah kuma ya baka kariya malamai suna ba da wata kista ɗaya daga cikin salaf magabata wata rana wani ya zo kawai ya sallama da shi ya aika a kira shi ya fito ya tsullura mace a shari'a ya ta zaginsa ya ce ka gama ya ce ban gama ba ya ci gaba da zaginsa sai ce to don allah ka ɗan jiran zan ɗan shiga in sai ya ga ya daɗe sai can ya fito sai ce ne ka je kai ya ce wallahi na tafi ne na yi sujada na yi raka'a biyu na tuban wa Allah cewa na san Allah ya aiko ka ne saboda wani zunubin da na mai shi ne yanzu na tuba nan take ba shi haƙuri wannan yana da tasiri daga ciki akwai yin jikiri da addu'o'i yana ba mutum kariya wancan neman tsarin daban addu'o'i kuma gabaki ne da tsara zikirowa suna cikin abin da ke wa mutum kariya daga sharrin mai hasada daga ciki akwai kyautata wa mutane da yawan sadaka sai su zama sun suke maka yaƙi bayan Allah bayan Allah ya baka kariya in wani magarci zai ci mutuncinka saboda hasada sai su su baka kariya sai kai dai mutumin banza ne mu dai ba abin da muka sani game da wani kekin yana kaza yana kaza yana kaza abinda na na hadisa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai kyautata wa shi mai hasada malamai suka ce ba kowa zai iya wannan ba yana cutar da kai ko kuma kaza kai kyautata masa idfa ke hiya ahsan fa idha na bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid dan uwa masu albarka darissa game da suwatul falaq suna da tsawo suna da yawa ba zai iya yiwa a cikin tsayuwa ɗaya a tantance su ba Allah subhanahu wa ya tsare mu daga sharrin masu sharri Allah subhanahu wa ya nuna da mu lafiya a cikin ƙasar mu dukkan wani sharri da ake nufin wannan ƙasa ta mu da shi ya Allah ka kama ta kariya ya Allah ba mu da kowa sai kai kai ne mai ba da kariya ya Allah muna tawassuli da sunayen ka mafiya kyau da siffofin ka mafiya ɗaukaka ya Allah ka tsare wannan ƙasa ta mu ya Allah akwai musulmai da yawa a cikin wannan ƙasar su ne suka fi yawa akwai bayinka waɗanda zaɓaɓɓu ne muna da tabbas a game da haka ya Allah subhanahu wataala ka tausaya wannan kaza ya Allah ana karatun Qur'ani a wannan kasa akwai mahaddata akwai malamai akwai umarni da abu mai kyau akwai hanyar game da abu mara kyau a cikin wannan kasa ya Allah ka tsara wannan kasa ya Allah duk wanda yake nufin ta da sharri ka mayar masa da sharrinsa. ya Allah ka zaunar da mu lafiya ka saukar da alkhairi da wadata da arziki ne yarwa a cikin wannan kasa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا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 محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم لا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين قوموا إلى صلاتكم